This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud lalu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na safe a daidai wannan lokaci yau Litinin daya ga watan Afrilu na shekarar 2024. Da fatan an wayi gari lafiya kuma da fatan masu azumin Ramadana suna gudanar da ibada cikin koshin lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Mahmud da kanin labarai. To Aisha shugaban ɗarikar Katolika Paparoma Francis ya jagoranci mutum kusan dubu sittin a bukukuwan Easter inda ya kira da dakatar da buɗe wuta a yankin gaza a kuma yi musayar fursunoni tsakanin rasha da ukraine wani harin sama da isra'ila ta kai kan asibitin al'aqsa a gaza ya halaka mutum hudu tare da jikkata wasu sha bakwai a cewar hukumar lafiya ta duniya who ma'aikata a birnin baltimore da ke jihar maryland a nan amurka sun fara yayyanka karafan gadar francis scott key bridge da ta rufta bayan da wani jirgin dakon kaya karo da ita to kanin labaran kenan A cikin shirin kuma za mu kawo muku wani gutsire daga cikin hirar da muryar Amurka ta yi da wani ƙwararre kuma mai sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya a game da buƙatar samar da ayyukan more rayuwa a yankunan karkara musamman ma inda 'yan ta'adda suke addabar al'ummomi domin daƙile ayyukan 'yan ta'adda da masu satar mutane domin neman kuɗin fansa. sannan yayin da gwamnatin kasar ghana ta shiga haɗin gwiwa da kungiyar kwadago ta duniya don yaƙi da al'adar nan ta sa yara alkatau za a ji cewa ma da binciken halin rayuwar 'yan ghana na shekara ta 2017 sun nuna cewar yawancin yara da ke aikin ƙadago ana samun su ne a fagen aikin gona da gandun dazuka da sun kifi za a ji ƙarin bayani a cikin shirin kamar kowace ranar litinin sarfili yana tafa da wani sabon shirin ciki da gaskiya inda shirin na yau zai dora ne akan kisar gillar da aka yi wa malam abubakar hassan mada shugaban kungiyar izala ta jihar zamfara albarkacin wannan wata na ramadana kuma za a saurari sheikh balalawa da jawabi kan falalar watan to amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan yanzu mahmud zai fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko to jama'a assalamu alaikum bayan murmurewa daga wata larura da ta shafi hanyoyin numfashi shugaban mabiya ɗarikar katolika papa francis ya jagoranci mutum kusan dubu sittin a bukukuwan easter inda ya kira da dakatar da buɗe wuta a yankin gaza a kuma yi musayar fursunoni tsakanin rasha da ukraine francis ya jagoranci ɗimbin mabiya ɗarika ta katolika ne a ranar lahadi a dandalin st peters a A jawabin da ya saba yi shekara-shekara Fakuroman ya yi addu'o'in neman zaman lafiya inda ya ambato rikice-rikice da ake fama da su a sassan duniya a yankunan da suka hada da gaza kan iyakar lebanon syria haiti sudan da congo da sauransu shugaban na mabiya ɗarika katolika ya sha nuna damuwa kan halin da al'ummar gaza ke ciki da kuma tsirarin kiristoci da ke yankin wani harin sama da isra'ila ta kai kan asibitin al'akasa a gaza ya halaka mutum hudu tare da jikkata wasu sha bakwai a cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adnum ghebreyesus tedros ya bayyana haka ne a shafinsa na x yana mai kira ga isra'ila da ta dakatar da kai hare-hare akan asibitoci saboda a kare marasa lafiya da ma'aikata a cewar shugaban na who tabagar ma'aikatansu ta ce ta shaida harin wanda aka kai kan wani ɗakin tanti da ke farfajiyar asibitin dubban mutane ne suka samu mafaka a wannan yanki bayan da wannan rikici ya tilasta musu ficewa daga gidajensu ita dai isra'ila bata ce uffan ba kan wannan hari da ta kai ma'aikata a birnin baltimore da ke jihar maryland a nan amurka sun fara yayyanka karafan gadar francis scott key bridge da ta rufta bayan da wani jirgin da kwanka ya karo da ita a ranar talata da ta gabata jirgin ruwa mai suna dalika goye da ke gadar bayan da wutarsa ta ɗauke baki ɗaya lamarin da ya sanadin mutuwar mutum shida needs to be an ongoing investigation as to what happened. I want that investigation to be speedy. Gwamnan jihar Maryland Westmore ke ne yake cewa akwai buƙatar a yi bincike kan abin da ya faru. Ina so a gaggauta gudanar da binciken idan akwai mai laifi a ɗora masa laifin. Gwamnan ya ƙara da cewa kwashe baraguzan aiki ne mai sarƙaƙiya. Yana mai cewa yanayi mara kyau da tarkacen da suka faɗa cikin ruwan sun sa ala tilas gwanayen ninkaya suka dakatar da ayyukansu na ƙoƙarin gano sauran mutanen da suka faɗa ruwan. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin a saurari kashi na biyu na labaran duniya zamu nufi najeriya inda ayyukan ta'addanci yake barazanar neman haifar da karancin abinci a kasar a ci gaba da kawo muku hirar da wing commander musa isa salmanu mai ritaya na yi mishi tambaya akan musabbabin matsalolin tsaro a yankunan karkara da kuma matakan da za a ɗauka don samun maslaha ga abin da ya gaya wa muryar amurka ƙara masu kayan aiki mhm. a ƙara masu kayan aikin irin wa'ina akwai kayan communication mhm. kayan ah, sadarwa yawa kayan sadarwa yawa da kuma kayan mobility wato kamar motoci da sauransu saboda shi response wato mai da martani mhm. idan ba a yi shi a lokacin da ya kamata ba a zai zama kusan bai da amfani ko kuma ba zai cimma abin da ake bukata ba wa'annan jami'an dole a yi masu in wa'annan idan ana son har a kai ga wannan a kuma zango na mai nisa wato mhm. long term medium and long term mhm. shi ne cin wa'annan wuraren ai daji ne dazuka ne da ake ce ma ungoverned spaces wato wuraren da ba su gwamnati ba ta nan ba idon gwamnati a kansu ba babbaka ba idon gwamnati a wurin saboda haka dole gwamnati ta kawo manufofin da zai sa wa'annan dazuzzukan da suke an san su dazuzzukan nan a kai harka a wurin a kai kuma matakan ci gaban jama'a kamar kana gani kamar a kai ayyukan ci gaban al'umma a tabbatar an samar da su a irin wa'annan wuraren? Na'am, wa'annan wuraren na gaya miki akwai wuraren da ba su san cewa akwai gwamnati. Mm. Babu hukumar gwamnati a wurin, babu al'amuran ci gaba na yau da kullum a mm. wurin. So su ba abin da suka sani sai dai kawai to gaskiya al'amarin shine wannan matakin na hukuma ba ma mai ma maganar shi. wato matakin karamar hukuma mhm. a zahiranci kila akwai shi wannan kuma akan ɗauki jami'ai ko kuma a yi zaɓe daga lokaci zuwa lokaci amma idan kika duba karfin da suke da shi da kuma irin resources ɗin da ke zuwa wurin su sai ga cewa ba abin da suke yi ko kuma ba abin da za su iya yi mhm. so dole sai an duba ta wannan mhm. akwai an sha korafin cewa a'a za a ba su yancin gashin kansu sai ga cewa wannan maganan development ɗin baya kaiwa ƙasa mutanen da ke can uh, ba su san me ma ke faruwa ba ba su san wani lokacin ma ba su ma san menene ma gwamnati ke magana ba da sauransu to idan aka bi wuri kara zube ko da jama'a ne aka bar su kara zube abubuwa su kan sukan su kan lalace domin shi mutum ko kuma jama'a yadda Allah ya su shine cewa dole sai akwai hukuma amma mm-hmm. idan aka bi mutane kara zube ba mai ce masu bari ba mai ce sai dai kawai a nuna masu karfin gwamnati ta wani wuraren amma ba ta wurin cewa a'a ga su gwamnati tana kula da su ba akan maganan kiwon lafiyansu akan maganan su kuma mm-hmm. akan maganan ilimin 'ya'yansu da sauransu Wing Commander Musa Isa Salmanu kenan a hirata da shi akan al'amuran tsaro a Najeriya. Har yanzu ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Mahmud da karashen labaran duniya. To dakarun Amurka sun ce sun harbo wasu jirage mara matuka guda biyu mallakin mayakan Houthi a yankin Yemen inda suka ce jiragen suna barazana ga jiragen ruwa da ke ratsawa ta yankin. dakarun amurka sun ce sun harbo ɗaya daga cikin jiragen mara matuƙa yayin da yake ratsawa ta bahar maliya sannan ɗayan sun lalata shi ne yayin da ke shirin tashi daga ƙasa lamarin ya faru ne a ranar asabar a cewar jami'an tsaron na amurka mayakan huthi sun sha kai hare-hare kan wasu jiragen ruwa da ke ratsawa ta bahar maliya da kuma yankin tekun adan cikin 'yan watannin nan har-haren a cewar huthi na nuna goyon baya ne ga falastinawa a gaza yayin da ake yaƙi tsakanin isra'ila da hamas babbar jam'iyyar adawa a turkiya ta ci gaba da rike shugabancin wasu manyan biranen kasar sannan ta samu nasarori da dama a zaben kananan hukumomi da aka yi sakamakon farko da kafa yada labaran kasar ta fitar a ranar lahadi ya nuna cewa magadan garin da ke bangaren adawa na biranen istanbul da ankara sun ci gaba da rike mukamansu yayin da jam'iyyarsu take gaba da larduna 36 ana kallon wannan zaɓe a matsayin ma'aunin farin jinin shugaba Rajib Tayyip Erdogan yayin da yake kokarin kwato shugabancin wasu manyan biranen ƙasar da ya sha kaye shekaru biyar da suka gabata. Yayin da har ila yau ƙasar ta Turkiya ke fuskantar matsalar hauhara farashin kayayyaki. Akwai yiwuwar dai wannan nasara da bangaren 'yan adawan ya samu ta ƙara masa ƙwarin gwiwa bayan mummunan kayan da ya sha a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da aka yi a bara. a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai rahotonmu na gaba wanda zai kai mu kasar Ghana inda aka kaddamar da wani shiri wanda a turance aka yi wa lakabi da Accelerating Together Action Against Child Labor a babban birnin kasar Accra. da zimmar shawo kan matsalar sa yara aikatau tare da haɗin gwiwar kungiyar kwalugo ta duniya ILO. wakilin muryar amurka ridwan abbas yana dauke da ci gaban rahoton A kasar Ghana kusan kashe 28 a cikin ɗari na yara masu shekaru tsakanin biyar da goma sha bakwai na aikin ƙadagan yara. inda kimanin kashi 21 cikin ɗari ke yin aikin cikin mummunan halin aiki. alkaluma da binciken halin rayuwar 'yan ghana na shekara 2017 sun nuna cewar yawancin yara da ke aikin kadago ana samun su ne a fagen aikin gona da gandun dazuka da sin kifi. Ana gudanar da ƙadagan aikin yara cikin birane da yankunan karkara tsakanin musamman waɗanda talauci ya yi musu ƙamari da waɗanda ba su zuwa makaranta. tare da taimakon kuɗi daga ma'aikatar harkokin wajen ƙasar netherlands ƙungiyar ƙadagon duniya ilo a takaici ke ɗaukan matakan kawar da aikin ƙadagon yara cikin afirka ministan ayyuka da dangogin ƙadago ignatius bafo ewuya ya ce wannan sabon shirin ɗaukan mataki na ghana ya nuna dagewa da haƙoƙin gwamnatin ghana wurin kiyayewa da nufatan haƙoƙi na kowane yaro ƙungiyar ilo da unicef da jica da kuma bankin duniya sun tabbatar da dagewarsu wurin bayar da gudunmawa ga yakan aikin kadagan yara da kuma nufatan kudurin kashi 8.7 na cimma kudurin karni na kawar da aikin kadago na yara a ghana Ga dai abin da wasu iyaye ke faɗi game da aikin ƙadago ɗin na yara ko dai aikatau. Sunana Maryam Muhammad Bawa. To ana ruwa ana rana ana ƙura ana iska haka zaka je ka ga yaran nan suna aiki kamar wasu manya. Wani babban ma aikin da yaran nan suke yi shi ba yayin sa. abin takaici kuma kuɗaɗen da ya kamata ma ya zamanto a'a in ma da gaske ne an yi amfani da wayannan kuɗaɗen wajen kula da yaron nan wajen ba yaron nan abin da ya kamata a ce ya samu a matsayinsa na yaro mai yiwa ilimi ne a'a su tartar da shi ya kamata a rinka yi ko kuma a rinka ciyar da shi yadda ya kamata sai kaga kuɗaɗen nan ma iyayensa da suke can wani ƙauyen daban da ba su san irin wahalan da yake sha ba su ake tura wa'annan kuɗaɗe. Yaro karami ko yariya karama suna nan suna ayyukan kwadago da suka fi karfin su misali a fannin gine-gine kakan samu yaro karami ana tilasta masa azabulo ko daukan buhun siminti ya aza shi ya hau gidan sama ya je da shi har bene mai tsawo kuma wannan bai kamata ba ci da guminsa ne gaskiya aikin kwadago na yara babban illa ne a zamantakewa kaga yara 'yan shekara hudu shekara biyar an sa su aiki kamar fasa duwatsu gonaki wurin aikin ma'adinai ko kuma cikin ruwa ka ga yaro shekara biyar a sa shi ya tuma ya fada a cikin ruwa watakila wani dutse karkashin ruwa ya kama igiyan kwale kwalensu yaro ya shiga ya je ya kwance ya fito wannan duka bai dace ba An dai ƙara ƙasar Ghana da Kenya cikin sabbin ƙasashe masu cin gajayyan wannan shiri na ɗaukan matakan kawar da ƙadagon yara ya ƙara samun ci gaba zuwa ga ƙudurinsa na kawo ƙarshen wannan bala'i a fagen aiki na Afirka kan shekara ta 2027. Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Radwan da wannan rahoton. To kada a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 yanzu ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau za mu ɗaura kan batun kisan killa shehun malamin islama abubakar hassan madi a jihar zamfara ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel har yanzu dai shirin yana jihar zamfara don bibiyar kisan gilla shehu malamin islama imam abubakar hassan mada da ake zargin 'yan sa kai da gwamnatin jihar zamfara ta ɗauka don yaƙi da barayin daji waɗanda ake wa taken askarawan zamfara marigayi imam abubakar hassan mada shine shugaban izala na gusau kuma 'ya'yansa da 'yan uwa su ne suka gano gawarsa bayan gari kwance cikin jini babban ɗaga marigayin shita hassan mada ya yi kira wa gwamnan jihar zamfara dauda lawal dare da ya cika alkawarin da ya dauka na tabbatar da adalci ga iyalan marigayen wanda ya rasu ya bar mata da 'ya'ya da jikoki har ma da ɗalibansa. abin da zai faru gare mu na juyayi guda ne shi mai girma gwamnan jihar zamfara dr dauda lawan dare mutum ne wanda in ya faɗa al'amari to yana cikawa ya ƙirƙira wannan kungiya bisa ga ababe masu kyau kuma ya rantsuwa da Allah kan harkar tsaro zai yi kanta yake kuma zai yi abin da ya kamata kuma ya rantsuwa da Allah duk wanda an ka kama da zargin wannan al'amari to mai hukunci daidai da abin da ya yi to muna mai kyakkyawan zato kuma muna nan mun zura mai ido mu gani zai yi mun sani ya san darajar dan adam kuma ya san nauyi na yadda duniya ta girgiza kan kisa malam abakar hassan mada su mu yanzu mun tattara kayanmu ga allah mun zura mu mai girma gwamna dauda lawan dare mu ga adalcin da zai yi mana ba mu da wani wani boka ba mu da wani malam ba mu da wani alkali ba mu da wata kotu mun zura mu shi mai girma gwamna yadda ya rantsuwa na wallahi tallahi billahi zai yi hukunci daidai da abun da bayan allah nan da yi domin bashir umar haƙƙi yana kan saboda ni iyalansa ba za mu yahe ba kan abun da an ce mana mu kaji abun da mu bayan faruwar wannan ibtila'i gwamnan jihar zamfara dauda lawan dare ya je ta'aziyya inda ya alkawarin gano masu hannu a kisan don ɗaukar matakin shari'a a kansu domin jin bangaren gwamnati shirin ya tattauna da manir mu'aza haidara wanda ke zaman kwamishinan labaru na jihar Zamfara. To kasan ga kowane irin al'amari ga tsari ma ko na musulunci abinda aka ce a tsaya a bincika kamar a zartar da kowane irin hukunci. A wannan al'amari na kashe wannan babban malami ya faru ne kuma a halin yanzu ana kan bincike. To ba a kai ƙarshen bincike ba balle a fitar da sakamako na abin da bincike ya bayar. To wasu maganganu da ake yi na ga waɗanda suke da laifi ga waɗanda ba su da laifi za a jira ne eh, idan aka bincike lokacin bincike zai ba da cikakken bayanin abin da ya faru kuma kamar yadda aka sani mai daraja gwamnan jiha ya kai ziyarar ta'aziyya a gidan shehin malamin inda kuma ya yi rantsuwa ya ba su tabbacin cewa kowa kowane irin mutum aka kama da hannu a wannan badakala ta kashe shi ta kashe wannan malami ba zai lamunci ba lamunce ba za a ɗaukan masu hukunci to don haka al'umma su kwantar da hankalinsu kama daga 'yan uwan malami da kuma ɗaliban shi da mu kanmu al'ummar musulmi gaba ɗaya da muke da alhini a kan rasa wannan babban malami to mu jira mu ga irin hukunci ko kuma bayanin da za a fitar idan aka kai ƙarshen wannan bincike da ake yi. Wato dai nan Muhammad in zan fahimta Eh, gwamnatin jihar zamfara ta yi allah wadai da wannan kisan da aka yi kenan kwarai da gaske mai girma gwamna ya nuna irin alhinin shi da damuwa da irin yadda aka rasa wannan malami da irin yadda aka yi masa kashin gilla wanda yake malami ne wanda ya ba da gudunmawa kwarai da gaske wurin ko kuma yake kan ba da gudunmawa wajen yada addinin musulunci to mutum ne wanda yake da matukar ci ah, a cikin jihar mu da kasar mu don haka ba za mu ba mu so muka rasa shi ba a wannan lokaci amma tun da tsari ne na Allah subhanahu wataala kowane mutum mama zai mutu kuma Allah ne ya san irin abin da zai kashe shi so ta riga ta faru yanzu abin da ya rage za a yi bincike kuma insha Allah wannan gwamnati jagoran mu ba zai kasa a gobe ba wurin ganin cewa an zartar da hukuncin da ya kamata ga waɗanda suke da hannu wurin wannan kisa. Muhammad Nir shin waɗanne irin dokoki ko ƙarfi kuka ba waɗannan askara ne wato mana kun ba su dama yin suna tuhumar mutum kawai su ɗauka su yanka shi na haka ake yin doka babu cikin dokoki da tsare-tsare da aka kafa waɗannan askarawa a ba inda aka ba su dama cewa su ɗauki hukunci da kansu amma an ɗauke su da zimma su taimaka ma jami'an tsaro domin a ga cewa an kakkaɓe 'yan ta'adda a cikin jihar zamfara asali ma aikin da aka ba su suna tafiya ne kafada da kafada da jami'an tsaro domin a ga cewa duk dai manufar ita ce matsalar tsaro da ta addabi al'ummar jihar zamfara a ga cewa an yi maganinta kamar yadda aka sani wannan gwamnati gwamnati ce wadda ta matsalar tsaro matukar muhimmanci domin a kare rayuka da dukiyar al'umma bisa ga wannan aka kirkiro su domin su ba da kulawa ta musamman ga al'ummar su kuma su ba da gudunmuwa wadda ta dace kuma alkawalin da suka yi sun ɗauki wannan aiki a matsayin jihadi kuma za su yi bakin ƙoƙarin su wurin ganin cewa sun taimaka an kakaɓe ta ta'adda cikin jihar zamfara ba inda gwamnati ta ba su dama na cewa a yanka ko kuma a ɗauki hukunci da hannu na wanda aka kama da laifi to kuma tun da bincike bai tabbatar da cewa wa'annan askarawa su ne suka yi wannan aika-aika ba idan Allah ya kaddara aka kai karshen wannan bincike idan duk wanda aka kama da laifi to bincike zai fitar da bayani kuma za a ga irin hukuncin da gwamnati za ta ɗauka a kan shi. Eh, akwai ma dai labarun da suke ta yaduwa a ƙasa cewa yanzu yankunan jihar Zamfara sun zama kawai waje na yayyanka mutane kawai in an kama mutum ba wani bincike sai a yanka shi kawai abin da yake faruwa kenan. Eh to ka san ah, labarai irin na kasan kurege ko kuma na masu ba da labarai duk da ya masa daɗi haka za su faɗa. Kasan tafiyar siyasa muna tare da 'yan adawa kuma muna tare da wa'anda ba sa tsayawa su yi bincike na kwakwaf ko kuma su yi adalci ga irin bayanan da suke yi. Wato a takaice mamanir ana ma wace hanya kuka yi wajen tantance waɗannan mutane da kuka ɗauka kuka ba su dama su taimaka wa jami'an tsaron nan wani irin takarda ko eh, gano ɗabi'unsu cewa ba su ma kansu ba wasu 'yan banga ko 'yan sholisho ba ne kuka ɗauka waɗannan matsayin aikin nan. Tuni a tarihin rayuwa ta kusan ban taɓa ganin irin matakai waɗanda aka ɗauka na cin nasara wurin ɗaukar wasu jami'ai musamman waɗanda za su kare rayuka da dukiyar al'umma ba kamar waɗannan askarawa da aka ɗauka. Ina iya tabbata ma cewa ina ciki ni ne shugaban kwamitin yaɗa labarai na ɗauka waɗannan askarawa kuma duk inda za a je ga eh, magana ɗaukar su da ni ake zuwa kuma da ni ake tattaunawa bayani cikakke wanda nake iya gaya ma al'umma to yana tabbata maka cewa an bi matakai waɗanda suka dace kama daga abin da ya zo wajen hakimi hayyaje sarkin gari hayyaje ga karamar hukuma duka aka kuma su jami'an tsaro sun duba su da kuma hukuma eh, eh, farin kaya masu farin jami'an tsaro masu farin kaya sun tantance su haka kuma ko da likitoci sun tantance su domin a ga ingantaccen lafiya ka kana cikakken lafiya ba dan shaye-shaye bane kamar da ka faɗa aka ɗauka domin ana maganar ka kare rayuka da dukiya al'umma ba bai ɗauki wannan abu da matuƙar wasa ba an ɗauke su da mutane ake nema masu lafiya waɗanda kuma suke da halaye nagari waɗanda suka rike mutuncin su tun lokacin da suka kammala suka zama mutane wayanda ba su da wani tarihi na rashin gaskiya ko ci amana a haka aka ɗauke su aka ba su wannan aiki kuma abin da zai baka sha'awa mai girma gwamnati da ya tabbatar da cewa an ba su alkur'ani mai girma sun yi rantsuwa tare da zimma cewa za su tsara su yi aiki tukuru domin su kare rayuka da dukiyar al'umma bisa wannan yarjejeniya aka tafi tare da su amma ba a ba su dama su gallaza ko su ci zarafi ba ko kuma su kashe mutum ba bisa ka'ida ba masu raro, kun dai je da wannan labari mai matukar juyayi ya faru ga imam Abubakar hassan mada wanda muke addu'ar ubangiji allah ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma kula da iyalan da marigayen ya bari a baya kamar yadda aka ji yanzu haka ba a kammala binciken kisan gillar ba don haka za mu koma gefe mu saka idan ganin sakamakon da wannan bincike zai haifar domin dawowa don sanar da ku masu raro. Abin da ya sabo kenan ashirin sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake dawa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin adam ya hikaya da ya taimaka wajen kawo wannan shirin nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. gaida filo da tawagarsa kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga sakon darussan ramadan sunana abdullahi balalau shugaban kungiyar jama'atu ya zara tilbidiya wa ga sunna muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan wata mai albarka ya zama sanadi da kuma dalili na warware dukkan matsaloli da al'ummar musulmi na najeriya suka samu kansu a ciki domin ba su kadai ba har da sauran musulmin duniya baki daya domin wata ne mai albarka wanda a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal wannan wata na ramadan cikinsa Allah ya saukar da littafinsa na alkur'ani mai girma wata ne mai albarka wanda a ciki aka saukar da alkur'ani mai girma bayan nan cikin watan akwai wani dare mai albarka bayan ramadan din dukkaninsa albarka ne sannan kuma akwai dare guda wanda cikin wannan daren ya fi dare na wata dubu shine lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr can Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin mun saukar da wannan littafin alkur'ani a daren lailatul qadri Allah ya saukar da shi jumla gaba ɗaya Qur'ani aka saukar da shi cikin watan Ramadan a wannan dare mai albarka sannan kuma a cikin shekaru 23 na manzon Allah da ya yi a raye aka saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan duk lokacin da wani abu ya faru don haka sai idan Ramadan ya zo sai manzon Allah ya ajiye dukkanin abin da ya shafi komai na karantarwa sai ya koma wa littafin Allah alkur'ani mai girma mala'ika jibrilu da kansa yakan zo manzon Allah su yi tushi da darasi na alkur'ani manzon Allah ya fi kowa sauri wurin tallafawa da taimakawa ya fi ma iska da aka sako sauri wurin ce da dukiya madalla yanzu kuma ga mamud da labarai a takaice to bayan murmurewa daga wata larura da ta shafi hanyoyin numfashi shugaban mabiya ɗarikar katolika papa roma francis ya jagoranci mutum kusan 60 a bukukuwan easter inda ya kira da dakatar da buɗe wuta a yankin gaza a kuma yi musayar fursunoni tsakanin rasha da ukraine francis ya jagoranci ɗimbin mabiya ɗarikar ta katolika ne a ranar lahadi a dandalin st peters a jawabin da ya saba yi shekara-shekara papa roman ya addu'o'in neman zaman lafiya inda an bato rikice-rikice da ake fama da su a sassan duniya a yankunan da suka hada da gaza kan iyakar lebanon syria haiti sudan da congo da sauransu wani harin sama da isra'ila ta kai kan asibitin al'aqsa a gaza ya halaka mutum hudu tare da jikkata wasu sha bakwai a cewar shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros adnam ghebreyesus tedros ya bayyana hakan ne a shafinsa na x yana mai kira ga isra'ila da ta dakatar da kai hare-hare akan asibitoci saboda a kare marasa lafiya da ma'aikata a cewar shugaban na who tawagar ma'aikatansu ta ce ta shaida harin wanda aka kai kan wani ɗakin tanti da ke farfajiyar asibitin dabban mutane ne suka samu mafaka a wannan yanki bayan da wannan rikici ya tilasta musu ficewa daga gidajensu ma'aikata a birnin baltimore da ke jihar maryland a nan amurka sun fara yayyanka karafan gada francis scott key bridge wacce ta rabta bayan da wani jirgin dakon kaya na ruwa ya yi karo da ita a ranar talata da ta gabata jirgin ruwan mai suna dalika goye da ke gadar bayan da wutarsa ta dauke lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutum shida gwamnan ya kara da cewa wato gwamnan jihar ta ya ce kwashe baraguzan aiki ne mai sarkakiya yana mai cewa yanayi mara kyau da tarkacen da suka fada cikin ruwan sun sa ala tilas gwanayen ninkaya suka dakatar da ayyukansu na kokarin gano sauran mutanen da suka fada cikin ruwan dakarun amurka sun ce sun harbo wasu jirage mara matuka guda biyu mallakin mayakan huthi a yankin yemen inda suka ce jiragen suna barazana ga jiragen ruwa da ke ratsawa ta yankin bahar maliya masu sauraro da wannan ne kuma zamu naɗe tabarmar shirinmu na yanzu yanzu a madadin mahmud lado da ya taya ni gabatar da shirin da dadi balawi da ya shirya kuma ya bada umarni sai mu na yanzu nashwan kali ni aisha mu'azu nake muku sallama asala.